الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin fathul jawad shine askari muna fasali muna kitabul mu'arif muna kuma fasulu yu'tabarul hunsha ko Um, wato wannan fasali abinda yake magana bayan an ambaci gado ga magada masu gado wanda yake namiji ko mace sannan an ka zo ga gado ga wata halitta wadda yake dan adam na amma kuma yana da matsala to fa wato matukar aka samu gano namijina to harka ta bayyana take ya an samu mace na harka dai bayyana take to amma inda matsala take inda ya rikitar to ta za a gano shi to shi sha matuƙar ya dawo ma mushkilan wanda ya kare rikici to har abada bai da wata fuska illa guda hudu amma sauran aujuhu bai samun su wato domin shi hunsha la ya kunu aban bai zama uba wala umman bai zama uwa wala jaddan bai zama kaka wala jaddatan bai zama kakanya wala zawujan bai zama miji wala zawujan bai zama mata saboda waɗanga huskoki duka babu yadda za a yi hushe a zango ɗayansu don haka ashe kenan munkhasiran ulama ulfanni sun kace lalle ya takaitu ga hunsha fi arba'in jihatin huskoki hudu su zai zama gare su buluwa ukuwa umuma wulaya waɗanda su ke nan na ga hunsha duk abin da ka ji ana ambata to gado ne bai tsallaka uku hudu dinga ko dai hunsha ya zan ɗa ko hunsha ya zan ɗan uwa ko hunsha ya zan ammi ko hunsha ya zan wali muna tare da ku wato in ana son a gano sirrin wannan fasalin dole waɗanda sai sun gabata amma da mun karanta muku wasali an kai keta muka ci gaba kawai cikin nan to sai a ƙari karatu mutum bai gane me aka ina ka ba to sannan yu'tabarul hunsa ana kula da shi hunsa a gano matsayi ne bai balihi da wurin boli ne sannan a yi himaka kana daga kowanne daga cikinsu ya an kai eh famin ayihe ma kana da kowanne daga cikinsu ya zamo sabata hukumu hukumci ne ya tabbata fa'in ba da min in ko zan yana boli daga cikinsu yana boli da farjin namiji yana boli da farjin mace to fal aka samu sai a kula daga yana hewa fa'ilis tawaya in sun kai daidai waznan wakailan fal azbaku to a kula da ina yake riga ya hituwa fa'ilis tawaya in sun kai daidai yana yi ga farjin maza yana yi ga farjin mata to kuma babu inda gabaɗe suka bulluwa muna tare? to anan akwai wani abin da malam ya tsallaka wato idan ya zai yana boli ga farjin maza yana boli ga farjin mata ba an ce fal'akasar ba to malamai sun ce fal'akasar din nan akwai wani sirri wurin kami ne ashe in ba yi ni min alfarji wa marratan min zakari kana unsa in yanzu tsuguna zai boli yanzu shi na iya boli ga zakari to amma in an jima in boli ya matsaye ta yin boli ga farjin mata shi kai kuma in ya koma koma kuma ga farjin mata shi kai in ya zan yana yi so biyu ga farjin mata sannan yi so guda ga zakari to mace na to to nan da malai ce fal akasaru fa walau kana min Zakari zakari aksara kailan a wazna ba a kula da cewa in ya zo ga farjin zakari ne na maza in ya yi boli da yawa shi kai ko da yana yi da yawa to hukumci bai bada cewa namiji na matuƙa yana yi ga farjin maza ga farjin mata sojo muna tare da ku to wannan shine sirrin da ya ce fal akasau to inda ya zama yana yi na wannan lokaci ga wanga shi na yi wannan lokaci ga wanga amma in yana yi marrataini ga guda maratan wahida ga guda to hukumci zai ba suwa ga inda yake soju ina wata an fahimci karatu to to fa in stawaya in sun kai daidai to fal bulugu sai a kula domin sadda yake wannan boli duka da muke magana yana yawo ana ta hangen yadda matsala ta kasancewa ana ta hangen ta duk sai ya ɗimautar sai boli zo gaba ɗai sannan kuma ba inda yawa kaga yana nan hunsha mushkilar to amma in sun yi daidai an kashi to sai a kula halbulugu yanzu sai daɗa hukunci sai ya tashi daga yaran takatai sai a koma bayan balaga sai a kula min hayubin haila yayi a wakil talamin ko mulki ga zakari maza in haila yayi macana in mulki ya yi na an ka ce mallan a ya haila kuma ya mulki ko mushkilo ko kuma da ya haila kuma ya mawalki to sai a kula daɗa wani batin lihiyati aw sadayil mar'ati sai a kula shinge mai tsiro mai ko ko a nono ya fito mai irin na mata don akwai nonon maza wanda ya shahi gida uwayen uwaye haka nonon su yake amma bai da halma irin ta mace amma dai nono yana da girma in ma duk tiɓe na kusa ga yaro irin masu wannan nan yaro na iya aza baki ne ya aza ko nono wata na to sai a kula to modin bai ce in ta sawa a hawaluhu yan halayen nashi ba wanda ɗar juna sun kai daidai wa mushkilun ya rikitar wani sha mushkilin kenan

to sai mi kaka nufi gemin ɗaya to mai hantsa ba ta mai ba ai ba mushkilun na ba ko kama shin duka da tun ga kai kai eh ka dawo <laughs> to yaya za a yi tun da haka ta faru an mutu an bashi ya rikitar an mutu an bar shi kun kula da abinda ka ce dole hun sha mushkilun dole ko dai ya zama ɗa hun sha mushkilun ko ko ya zan ɗan uwa hun sha mushkilun ko ya zan ammi hun sha mushkilun ko ya zan wali gado ne da waɗanga ya kai bai ko guda ba da waɗanga ko dai ɗana ko ɗan uwana ko ammi na ko waliyina waɗanda su kenan amma bai zama uba bai zama uwa bai zama kaka bai zama kakanya bai zama miji bai zama mata kaka ku iza ga wanga gado bai da shi to a za a yi tun da ya zama ya rikitar lahu nisfu nasibai zakarin wa'unsa lahu nisfu nasibai zakarin wa'unsa kafin sha wa asibin kafin sha wa asibin wato nan an ce yana da nisfu nasibai zakarin unsa ko to kenan wani na an ka bari eh abu sha mutula na an ka bari a'a yanzu abin da za mu ci kamar mai mutuwa ya mutu ya ba kunsha ya baɗi a ya ba kunsha ya baɗiya lahuni su nasibai zakarin ma'unsa to akwai halaye ne shi hunsha da mu kai gare su ba amma malam ya fara magana a kai to nan in an mutu an ka bar shi an ka bar kiyamace kunsha in mun ka kaddara namiji na mi aga namiji kayan uba ne gado ne a a daya hmm. ko ba haka ba to in mun ka kaddara mace ta an ka bari mi aga ta ga kayan ubanta eh rabi nisfi ko to in an ka ba hunsha an ka ba ɗiyamaci da sai mu kaddara halaye ne in mun kaddara ya namiji sai mu ce yana da rabo kaso kason kayan uba ne shi na da ɗaya ko ba haka ba in mun haƙa da rahi mace sai mu ce yana da niski to yanzu ga an bashi da mace lokacin da muka rahe namiji sai mu azai mai daya lokacin da muka rahe mace sai mu aji biyu ga ɗaya ga biyu nawa to sai mu ɗauko halayen can nashi zama ne namiji ko mace sai mu bugi biyu ko ba haka ba sai mu bugi biyu da uku bajiwani ba shi da ba to lokacin da ka kaddara ɗaya namiji na kuma shi ɗaya ga uba ne misali nawa za ka ba shi duka to lokacin da ka kaddara ɗaya namiji na amma yana ta da yawa ta mace eh ba mallan nan yi so Allah nawa za a ba shi cikin shidda ta to tun da hudu a bashi yanzu an ce yana da rabin zaban namiji sai a bashi nawa cikin shidda sai a bashi biyu ko to an ce yana da rabin rabon mace eh sai a bashi daya saura nawa saura uku to diyan nan mace a bata biyu to guda yin akwai asibi a bayan yan babu akai mai tilmali eh eh sai a yar mata raddi yes na sai a mata raddi to bari mu kai bari mu koma ga misali na biyu inda mai mutuwa ya mutu ya bar yassa da amin sahun sha ba mun ce yana zama ami ba ya bar ɗiyate ta tsatso ya bar ami ne hunsha kanan uba ne kowane uba ne to ita ɗiya tana son nawa ga kayan ubanta tana son nawa cikin biyu ɗaya cikin biyu ko ba haka ba to shi ko amin nan hunsha miya kaso yana hunsha ne yanzu ne tun da sa baki kakai miya ya kaso a'a to tun da kai malam shekara sa baki yanzu me shi kaso shi wancan ammi o ya bari to sai karatu to yanzu ka san inda inda amin na lahiya lo na mijina ni zai madalla to yanzu cikin yagga da an ka buga biyu sai mu koma sai mu sa biyu mu bugi biyu babadu hudu sai mu bata biyu shi kuma an min gahon sha saura nawa sai mu bashi guda cikin hudu saura nawa to gudan nan in akwai bitul mali akai in babu sai a wadi raddi ko shabici ne akwai matsala guda bari mu yi guda gata nan ukuduriya gadon duriya ba mu yi shi ba cikin karatun da muka ba eh tun ga risala akwai shi أو ثم مطيعنا توشيك أنا الحمد لله آمين آمين Thank you.